gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za ku kuma iya jin mu kai tsaye a ko da yaushe kuke bukata a shafukanmu na sadarwar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu. Da ni Yusuf Aliyu Harande. sai kuma da ni Hadiza Kyari. To Hadiza dai kamar yadda kika sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau ma sha ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan tarbiyya da horo. muna ɗauke da wata hira ta musamman dangane da wannan batu gani yadda ingantacciyar tarbiyya da horo ke da matukar muhimmanci ga rayuwar yara a wannan zamanin. An jima kaɗan dai za ku ji ƙarin bayani. Za kuma wato za mu kuma karanto muku wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook kamar yadda muka saba. masu sauraro za mu fara shirin ne da karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku inda muka ce tsakanin iyaye da malamai wake da hakkin tarbiyyantar da yara ga kuma yadda kuka amsa mana. ta fito ne daga Rilwanu Baba Shehu inda ya ce idan yara suna gida nauyin yana kan iyaye idan kuma suna makaranta ne nauyin yana kan malamai don haka hakkin tarbiyya na kowa ne shi kuma adamu abubakar bajoga da abdulmuɗallib mandi magarya suka ce salam yau da gobe ikon allah gaskiya wannan tarbiyya na ga iyaye da malamai don gaskiya kowa yana da nasa tarbiyya don malami kamar uba ne To sai kuma ga amsar Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce tabbas iyaye ke da cikakken ikon tarbiyyatar da 'ya'yansu daga bakin gidajensu su kuma malamai su karasa inda iyaye suka gaza. Shi kuma Comrade Babaye Gambo da magaram Niger ya ce salam yau da gobe maganar gaskiya iyaye suke da haƙƙin tarbiyyar da yara da fatan iyaye za su tabbatar da sun baiwa yaransu tarbiyya ta gari. Ga kuma amsar LB mai nama a Bauchi tare da Jamila budurwar LB su kuma suka ce yau da gobe hakika iyaye su suka fi dacewa da su ba wa 'ya'yansu tarbiyya su ne haƙƙin tarbiyya yake kansu. Samanja Yusuf Kafancan ya ce Assalam yau da gobe hakika iyaye na da haƙƙi wajen baiwa 'ya'yansu tarbiyya a matakin farko amma kuma malami ma yana da nashi haƙƙin wajen tarwa domin kuwa iyayen yara sun miƙa mishi wani nauyi ne na kula da yaransu ta hanyar koya musu abubuwan da za su taimaka musu wajen rayuwar zamansu na duniya har ma da lahira. Shi kuma Aminu Yusuf Kari ya ce Assalam yau da gobe. A gaskiya iyaye su suke da haƙƙin tarbiyyantar da yara domin su malamai su taya su bayar da tarbiyyar. Shi kuma Ibrahim Idris Adam Badagire Doka ya ce amma na farko iyaye don hausawa sun ce tarbiyya daga gida take tashi duk wanda ya tura ɗansa tasha dole zai kwato shi hannun an jagaliya ita kuma sauda aliyu suleiman ta ce iyaye ne shi malami sai ka kai ɗanka makaranta yake da haƙƙin tarbiyyar da shi Sani na Liliya mai mai makuku ya ce salam yau da gobe hakika tsakanin iyaye da malamai kowa na da haƙƙin tarbiyyantar da yara amma iyaye sun fi haƙƙi a wannan lamari duba da sai dai idan iyaye sun kai yara sannan su sa musu hannu. To sai kuma amsar gwani manajan bulo da masak da kaka alhaji bukar gursuma da masak su kuma suka ce salam filin yau da gobe a gaskiya tarbiyyar da yaro haƙƙin iyaye ne saboda shi malami sai yaro ya ɗan girma. Ga kuma amsar Idris Shu'aibu ya ce tarbiyya wace irin tarbiyya malami wani malami to ko ma dai menene iyaye suke da haƙƙin tarbiyyantar da 'ya'ya saboda su suka haife su su suke ci da su suke shayar da su tare da kula da lafiyarsu shi malami ai ɗan taimako ne To sai kuma amsar sadisu rabin dami bauchi Allah sa na faɗi daidai ya ce kowa na da haƙƙi amma na iyaye ya fi yawa. Ga kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba ya ce iyaye da malamai duk suna da rawar da za su taka domin iyaye suna iya ƙoƙarinsu a gida yayin da malamai kuma za su taka muhimmiyar rawa wajen wa'azi da kuma wajen karatu wato a makaranta kenan. To ga kuma amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki suka ce ito a zahirin gaskiya dai nauyin yana kan iyaye ne amma kuma babu laifi idan malamai suka taimaka. Shi kuma Muhammad Dan Budam Shani ya ce yau da gobe ikon Allah hakika iyayen ne suke da haƙƙin su tarbiyyantar da 'ya'yansu sannan malamai su ƙara taimakawa wajen jaddada tarbiyyan da iyaye suka yi wa 'ya'yansu yau da gobe mu kwana lafiya. To shi kuma Ibrahim S. Jibrin Bauchi ya ce, a gaskiya kowa yana da rawar takawa amma na iyaye ya fi yawa saboda malamai lokaci kaɗan ne tarayyar su da yara amma suna iyakon kokarin su su kuma iyaye suna tare da yaran nan kusan ko da yaushe su ya kamata yara sun dawo yara kuma da wa suke yawo me suke in sun fito ya dawo akan lokaci ko bai dawo ba ya ci abinci ko bai ci ba da dai sauransu To amsan mu ta ƙarshe dai ta fito daga Alhaji Murtala mai gyaɗa Kwantagora ya ce yau da gobe wannan tambaya taku mai sauƙin amsa ce ai. Tarbiyan yara yana ga iyaye ne domin suke da haƙƙin kai yaran makaranta tare da kulawa da duk ɗawainiyan karatun nasu. To madalla ku ci gaba da amsa mana da tambayoyinmu. Madina da <laughs> Yusuf, kun dai ji amsoshi <laughs> kun dai ji amsoshi ko? Eh, kin ji shi abin da yake cewa shi lalle ya fi ta'allaka wannan nauyin akan iyaye. Mm. Shi yana ganin cewar a ce wai malamai, ai tunda kusan washi a nashi fahimtar ganin cewar iyaye sun fi zama da yara mm. a gida don haka shi nashi fahimtar kenan. wasu kuma yawancin su like da muka cikin amsoshin wasu suna faɗan kamar irin to ai ba kowa ba kowane yaro ke zuwa makaranta ba saboda haka yaron da bai je makaranta eh, ba ta zaka ce malami ne zai kai maka da yaro wasu iyayen ma suna son tsoma baki ba su taba masa ƴaƴan su haka ne haka kusko ka taba haka ne haka ne to amma kuma in kin ga in kin lura zaki ga wannan abin ya taso daga al'adun da muke da su a ƙasa Hausa a da mm. wanda a da zaki ga cewar dan dan kowa ne makota ma za su tarbiyantar maka da ɗanka. Ta mm, ɗanka ya fita ya dawo sai ya ce ai makwaci ya buge shi kuma baka da ikon magana saboda haka ne Na da iko. <laughs> Haka ne. To yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari hirar da wakilin Musulun Mumini Barmawa ya yi da Dr. Sani Yahaya Janjuna. Wato wani masani kan harkokin zamantakewa inda ya fara da tambayarsa shin menene ma'anar wato ma'anar tarbiyya Tarbiyya a Hausa ya zama cewa kamar horo, a kula da horo yanda kowace al'umma take da zamantakewata take da galgajiyarta cikin mi ta samu wannan galgajiya ya zama cewa ma'amala da mutane suke yi tare da mahallinsu da suke cikinsu kaga shi zai sa waɗanda suke cikin sahara za ka ga ma'amalar su zamantakewa su ta bambanta da waɗanda suke cikin rukumin daji hakan ga inda adda itace bishiyoyi da dama haka to shine wannan galgajiya yanda uwaye da kakanni suke iya bar ma jikoki da ɗiyansu to wannan kuma ana kwatantar da shi cewa horo yana ɗauka fanni iri-iri kaga akwai zamantakewa irin wadda ta shahi ma'amala ta mata da maza ma'amala ta cikin zaman aure ma'amala ta cikin yanda ake tahiya da iko yanda ake iya yin noma yanda ake iya wasu abubuwa harka koruwa ko wani abubuwa duka da yanda ake zamantakewa fanni fanni sashe sashe iri iri to duk waɗannan abubuwa ya zamanto cewa iyaye da kakanni kowace al'umma kamar yadda muke mu a cikin hausawa ana iya samunta daga kakanni su ba uwaye uwaye su bar maɗiyansu zuwa ga jikoki yau da gobe kullum haka ne wannan horon da ake ba yaro yana iya zama fanni-fanni akwai horo na ɗaya na ana iya mishi magana a kwatanta mishi wannan abu ka shi wanga abu daidai ne mu gare mu nan wanga abu baya da kyau ya zama ɗai kenan na biyu ana iya kwatanta mashi ka rika dibin yanda nake yi ana jan yaro yana yin wani abu da shi dan ya gano shi ga yanda ya ga garin su ko gidan su ko ƴan uwan shi ko uban shi ko kakannin shi su ga yanda suke tafiya da harkoki kenan yana iya ɗauka horo zamantakewa da ake yana iya ɗaukan misalai iri-iri wanda zai amfani da su bancan abubuwan da ake gaya mishi ana iya tarbiyyantar da yaro kamar bisa ga harkar gata na a rika ba yaro horo ana iya kwatanta ma yaro da ya hankali da kwadai ana iya kwatanta ma yaro ya hankali da cin amana ana iya kwatanta ma yaro cike ya san da biyayya da zai yi ma uwaye ko zai yi ma waɗansu wanda suke gaban shi yannan shi za a kwatanta mashi biyayya zuwa ga sarakuna in kuma shi dan zarki ne kuma ana iya kwatanta mashi yanda ya kamata shi kashe kunta mu talaka wace irin ma'amala ce ke da kwai tsakanin shi da talaka duka waɗannan ana iya cikin tatsuniyoyi iri-iri a bada horo yadda ya kamata gaga dai misalai iri-iri waɗanda ke da kwai su ne waɗanda za a cewa suna kama tafarkin mm, tarbiyya. Wasu na cewa tarbiyyar nan takan samo asali daga gida yayin da wasu ke cewa tarbiyya kan samo asali ne daga eh, makaranta. Shin, Dokta, daga ina tarbiyya ke samu asali? asulin tarbiyya iri-iri ne, amma asali na kwarin wanda yake ginshiki shine kama cikin gida idan an ka samu yaro ya aka haihe shi zai girma tare da mutane mutanen nan tana wa uwa da uba tana yi wa ɗaya daga cikinsu tana wa babu su shi da diyan da za a yi cikin gida ne kamar iyali zai samu shi buɗe ido shi waye kai don haka ran nan ne ake fara bashi tarbiyya ta cewa shi gano yaya ne waɗanne irin kaya ne ake sawa gidansu yaya ne ake wani irin abinci ne ake ci yaya ne mu'amala ta namiji da mace take gidansu yana kallo ana gaya mishi kuma ana ba da misalai yana amfani da su kenan gimshikin tarbiyya ya zamanto cewa gimshiki na gida gida ne don haka duk wanda babu gida yana cikin babban matsala kuma hatsari babba ne gare shi zuwa gaba zamantakewar shi da ma'amalar shi za a ciyar da mutane za ka ga ta kawo cikasa da dama don haka shi wannan gimshiki ne na zaman gida na gida yaro girma cikin gida a tattale shi ya a bashi tarbiyya kamar yadda za ya ganuwa ya iya wani yaren da ake yi ciki ya iya wasu harkoki duk wani abubuwa waɗanda kowa yake za a tarbiyyatar da shi za a ganin tsare-tsare na waɗannan al'adun na waɗannan eh, al'umma a cikin harkokin shi cikin halallakin shi na zamantakewa ko ina ne je a duniya to don haka kenan idan babu wannan gimshikin na gida da harin akwai matsala sannan ana iya samun tarbiyya ita bisa ga harkar boko saboda ma'amala da yaro za shi da sauran yara gidanku tana yiwa sun yi nasu kokari. amma ka zamna kuma tare da sauran yara za ka gano cewa tana gidan gidanku abin da ake kwatanta maka daidai ne mai kyau za ka ga cewa a'a waɗannan idan su suka zo da shi za ka su kwatanta maka ba mai kyau bane ba kuma za ka fahimta shi ka gano don saboda uwayenka komin son da suke maka su ma ɗan adam tara ne ba goma ba ne don haka ba kullum ba suke iya bin hanya kuda suna so tana yiwa sun kawo wani ɗan tangarɗa cikin wata yanda za su ba da tarbiyya ko yanda suke ganin zamantakewar duniya su kan kansu ta zama ba daidai ba kenan yaro wannan mu'amala da zai yi da sauran yara suna iya ya gano cewa shi wanga abu da yake yi ko da gidansa an kwatanta mai daidai ne zai iya daukowa ya gano cewa cikin abokan shi su waɗanga mutane sun kwatanta ba daidai ne ba ai ka amince duk abu ta wadda take daɗewa take da ƙarko ai ta boko ce ko kuma ta makaranta tsangaya na bin tsangaya iri-iri wanda mutum ya bi duka su ne suke sa mutum shi gano cewa akwai ma'amala mai ƙarfi tsakanin shi da sauran mutane waɗanda zuwa gaba za su mushi amfani gidansu an ba shi horo an ba shi tarbiyya kuma sannan tarbiyya kuma zai same ta bisa boko ga wajen mushen shi mushen waɗanda zai ba shi ilimi shi kankan shi zai iya ganuwa yana ba shi tarbiyya saboda ana koya ilimi na waye kai kuma sannan mushe shi kankan shi yana tarbiyyatar da yaro ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba kuma cikin littattafai da zai karantawa yana ganuwa cewa ga abin da ke na kwarai ga abin da ba na kwarai ba zai waye kai kwarai ma cewa da wasu kasashe na duniya wasu al'ummomi da suke nesa da ko uwayen nashi ma ba su labarin su ga yanda su suke taya da abubuwan su tana yiwa ya higo wani abu na kwarai kuma tana yiwa ya higo wani abu wanda ba na kwarai ba duk shi kara sai ka ga zamanto cewa ya hima uwayen nashi wani bi waye kai bisa ga harkar duniya saboda ya karanto wasu abubuwa waɗanda suke cikin zamantakewa al'ummomi da yawa tarbiyya kenan ta zamanto kashi na biyu kenan akwai na gida ita ce ta farko tushen ta kenan sannan na biyu ana iya samun ta wurin boko sannan kuma ana iya samun ta wurin ma'aikata wurin zamantakewa duka dai ma'amala da muke yi da jama'a ai shi dan adam kamar yadda ake ganewa ba a kare tarbiyyatar da shi ba sai da ya shiga cikin kabari don haka komin tsohon shi ana iya tarbiyyatar da shi saboda wata rana za a kwatanta shi wanga abu ba daidai ba yake zai kuma ganowa da haka ne saboda yau da gobe sai Allah ya za iya kwatanta matsayin tarbiyya a yau a zamantakewar al'umma idan aka yi la'akari da halin da tarbiyyar take ciki a can shekarun baya tarbiyya a wannan zamani akwai tangarɗa mafi yawa saboda abubuwa ne waɗanda sun ka fara hin ƙarhin uwaye uwaye yadda muka sani kamar cikin gidaje yadda kowa yaro ya taso gimshikin nan na farin na tarbiyya ya fara samun matsala babba matsalar ita ce mi uwa da uba ba su zamna ma ba suka kula da yaron su su kan kansu ba su da lokaci wurin buɗa abinci ya ɗauke musu lokaci duka ya zamanto cewa sun fara sakaci kwarai na kulawa da tarbiyyar da yaransu ana barin yaro kamar sai tele ko talabijin sannan ko kuma a bar yaro boko wurin boko ko wurin makaranta ko bisa titi can dai uwa duniya su za su horar da shi saboda mi saboda zamani To, kun dai dan ji abin da eh, shi eh, malai haya ya eh, magana a kai. me za ka ce to ai kin kika saurari duk gabaki da ma bayanin shi bai ya ta'allaka ne akan watan tarbiyya ita ga baki daya kuma ba mm. wai kawai a ce iyaye ne kawai ko ko malamai ba a mm. tarbiyya kusan shi yanda yake nuna cewa tarbiyya ce wanda abu ne ya shafi kowa da kowa mm, kwarai da gaske kwarai da gaske saboda wata rana ma kamar yanzu yadda kamar yadda na ji ya faɗa wata rana ba yaro yakan fita yawanci zaka ga yaro ma ba yaushe yake gida sai yawanci da safe ko da dare ko eh. ya zo cin abinci <laughs> wayanda yake ma'amala da su a waje shine su ma eh dole ne eh. kowa dai ya kamata dai a hada dai gwiwa gaba ɗaya tarbiyyar da yara mm. to kafin mu kawo ci gaban hiran jama'a kuɗin shakata da wannan sauraro kada ku sha'afafa har yanzu dai kuna tare da shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma bari mu saurari ci gabar hirar da wakilinmu ya yi da masani kan harkokin zamantakewa wato Dr. Sani Yahaya Janjuna. Uwa duniya su za su horar da shi, saboda mi, saboda zamani ya canza kwarai. A can da yadda mun ka sani ɗiya mace uwaye ba don komi ba mata za su horar da ɗiyarsu don ta iya zaman aure kuma ta iya zama zamantakewa ma'amala da 'yan uwanta mata kuma ana kwatanta mata tun da ta fara tasowa yadda za ta rika zama tare da maza yadda za ta rika ma'amala da zumunci da komi amma yanzu abin da ya dame mutane wani aiki ne ɗiyarsu za ta samu ba wai abin da ya dami mutane ba yanzu menene za a yi ya ta iya zama da mutane ka in ji kumya a da kuma ya ce a ce ɗaya wani ko wance zojen aure an koro ta saboda ana ganin alamun ba ta iya zaman aure ba kuma uwa za ta yin kuka da kanta saboda cewa lalle ita za ta jin zahin wannan abu kamar an ɗauke ta kamar ta kasa tarbiyyatar da ɗiyarta ta iya zama arme ta iya tattalin miji ta iya zama da sarakunanta ta iya zama da mutanen gari ta iya zama da sauran ƙawayenta mata mafi yawa kenan a halin yanzu wannan abubuwa mutane ba su zamu da shi ba abin da damu mine ne ɗiyata za ta zama ta zama wani babban ma'aikaciya alhali kau sai a zama babban ma'aikaciya ga kuɗin amman zamantakewa ta kawo cikas babu jin daɗi alhali kau Allah waddan kuɗin da ba su ba da rayuwa mai kyau tare da mu'amala da jama'a. Ya kake ganin ya kamata a yi ne domin kyautata ɗabi'un mutane a yau idan aka yi la'akari da halin da tarbiyyar ke ciki. Malam Bahaushe ya ce, idan kiɗi ya canza dole rawa ta canza. Shi wannan zamani na yanzu da muke cikin shi, ya kamata a ce ƙasashe namu ma'ikanta ko kuma malamai su kan kansu suna nasu ƙoƙari da ku dukan kuma 'yan jarida. Amma ya kamata a ce an yi babban taro yadda ya kamata a zamna a jawo kowane fanni kowane sashe ba don komi ba don a san wani waje aka mai da gaba wai shin mu yaranmu yaran da aka haiho yau nan da shekara ashirin yaya ne zai zama yaya muke so ya zamanto to tun yau ne za mu zamnawa mu tsara mu gani menene uwayen shi za su yi menene ƙasa za ta yi menene za a mashi wurin boko menene za a mashi wurin madarasar shi wurin makaranta menene za a yi mashi cikin mu'amalar shi da jama'a wani irin taimako ne ya kamata a bashi ko da wurin aikin shi ne don saboda ya zamanto mutum ne na kirki wanda zai jin daɗi kuma zai taimaka ƙasar shi gaba ɗaya kuma ƙasa ta amfana da shi ya kamata a ce duk ko ina an zamna an tsara a nan Nijar, a ƙasar Najeriya, a ƙasar Kamaru, a ƙasar Ghana, a Chadi, a Sudan, ko ina a zamna duk kowane a zamna a shawara a diba a gani wai shin yaranmu ya ne muke so su zamanto nan da shekara ashirin in ba yau ba ka tsara wannan ɗiyanmu za su duburci mana gaban za mu rasa sanin yaya ne za su zama ya zamanto muna tai da rayuwa gashi nan mu kan kanmu a tarandom waɗanne hanyoyi ne za a bi domin kyautata mu'amala a tsakanin jama'a a yau hanyoyi waɗanda ke da kwai iri-iri ne don haka ya kamata a ce ma'ikanta sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a zura ido ƙwarai a runtuma su bisa gami saboda a yi lissahi cewa wani kundi ne ya kamata a hiddo na tarbiyyar da yaranmu don su an kansu kuma su amfani ƙasa don saboda duk in ba a wannan nazarin lissahi asara ce babba ga ƙasa duk a kashe kuɗi na ba yara horo ana ta yin wasu abubuwa alhali wasu ƙasashe suna horar da ɗayansu bisa wani zamani bisa wasu abubuwa da wanda ba su tahiya daidai da mu ga inda mu muka mai da gaba ya zamanto cewa idan an ka ɗauka ko ɗan Nijeriya ake ko ɗan Nijar kowa abin da yake nema abin nan biyu ne a samu duniya kuma a samu lahira. amma ba shi wa nan a rungume hannuwa a ce sai abin da Allah ya yi an yi tawakkali ga Allah gaskiya ne Allah ya kai can amma kamar yadda na faɗa Allah ya bambanta mu da dabbobi mu yi amfani da iliminmu mu san wani tsari ne za mu kyautata ma yaranmu zuwa gaba su san rawar da za su takawa cikin wanga zamani wanda yake juya-juya iri-iri ɗaya yau sun zamanto cewa sun fara hin ƙarhin uwaye ba don komi ba don saboda wayewar kai na'ura iri-iri yanar gizo komi da komi suna ciki wanda kai kan kankan uba baka taba ganin shi ba baka sani ba ɗanka sai ya koya maka shi kenan ya zamanto cewa ma'amala ta zamanto bisa ga yanar gizo iri-iri da eh, waɗannan abubuwa na sada zumunta iri-iri na wasu ƙasashe iri-iri waɗanda suke ba da tarbiyya waɗanda ta shahi aƙidodinsu daban waɗanda ba irin mu ba kenan akwai matsala ya kamata a san cewa mun hiddu a aƙida mu wadda za ta sa yaranmu su ci gaba kuma yaranmu su samu duniya kuma su samu lahira to tun da mun ƙirƙiro aƙidar da muke so sai mu nazarta mu gani wace hanya ya kamata mu bi da su na su samu wannan biyan bukata a hiddo hanyoyi tare da malamai tare da sarakunan galagajiya tare da uwaye da tijawa na kirki sannan da masu ilimi waɗanda suka san ina duniya ta mai da gaba sannan da ma'ikanta na kirki a zamna a tsara a hiddu ɗan ƙasa nan da shekara 20 ga misali abinda muke so ɗan Nijar ya zamanto tun da haka menene ya kamata a bashi horo cikin gidajen gidajensu cikin gidaje na uwaye sannan wurin boko nan ne gije nan wurin ma gije ne na tarbiyya don haka wani irin horo ne ya kamata a ce an ba yaron shi ma nan wurin sannan cikin garuruwa waɗanne irin horo kamar horo irin waɗanda za a cewa wurin da ake batsa ko wurin da ake da wani abu a kiyaye yaro karami bai kamata ya shiga ba wurin da ake kamar wulaƙanta ɗan adam ana kashe mutane ko wasu abubuwa wasu hotuna da wani abubuwa su ma a ce yaro mai shekara kaza bai kamata yana ganin su ba saboda sabo da irin waɗannan abubuwa na batsa tun yaro yana karami sabo da irin waɗannan abubuwa na azabatar da ɗan uwa shi ke sa yaro ya ya binjire idon shi wuri bai tsoron komi bai kume komi sai shi zama dan ta'adda babba don haka kenan wannan shi bai zama kowa ba ya yi kanshi asara kuma mu kasa ta To ai lalle kin ji kin ji dai bayanin shi <laughs> sosai to ai kin ga in muka zauna ma sai mu duba mu ga abin da kamar abin da mai martaba sarkin Kano ya ce wanda yake magana kan cewar ai sai dai a dinga daura laifi kan eh, iyaye eh, to kin ga wasu kuma abin ya ta iyaye sosai saboda abin da mutane suka dinga faɗa shine ya za a yi da wanne zan da ciwon an sace min yaro ko <laughs> kuma da ciwon mai laifi na <laughs> ka san kaman har da cewa yayi wai idan shine gwamna eh kware sai sa kama iyaye <laughs> kware a kai mutane abin ya bata musu da gaskiya iyaye ba su ji daɗi ba gaskiya gaskiya ka, to amma kuma idan mutum ya zauna ya duba abin da shi ma eh, mai martaba ke cewa mm. kamar abin ne da ake cewa idan daddawa da wari haƙuri to mm. ita bera ma da sata to su ma iyayen suna da nasu mm. gudunmawa wajen eh, eh, gaskiya eh. kowa da nashi to Allah ya kyauta Allah ya kyauta <laughs> amin sun mami sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya bayar da umarnin shirin Daniel Brown da injiniyan namu na yau Mr. Wagner Robert da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin Madina Dahiru mai shanu sai kuma Yusuf da ya taya mu shi ma. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.